واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta talata sha ɗaya ga watan Ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da uku wace ta daidai da sha biyu ga watan Abrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. Muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agaginsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan cikin tafsirin sura ta goma sha biyar a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wato suratul hajj wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abu da tabnir jarrah babban masallaci na juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar Kaduna Najeriya jiya mun kwana akan aya ta talatin da tara. wato inda ya yi rantsuwa da buwaya da kuma girman Allah subhanahu a kan cewa ba zai yi ƙasa a gwiwa ba sai ya tabbata cewa ya salwantar da 'ya'yan annabi Adam gaba ɗaya sai ya halaka su tun da shi ya riga ya tabbata cewa ɗan wuta ne to ba zai shiga wutar shi kaɗai ba sai ya nemi abokin tafiya kaga daga nan ne kullum nake faɗa nake nanatawa shi kullum maɓannaci yakan nemi abokin lalacewa a lalace tare yanzu misali da za ka samu mashayin giya Allah ya tsare ko mashayin taba ko wiwi ka ce masa don Allah ka taimake ni da naira hamsin ko ɗari sun safe ban karya ba zai ji ƙyashin ya baka ba zai so ya baka ba amma da za ka ce mishi to shi kenan tun da abu ya zama haka ba za ka bani ba sai mana tabar koko wiwin mu sha sai ya gwammace ya siya ku sha tare saboda ya san harka ce ta lalacewa ana fahimta to shi sa kullum Allah subhanahu wata'ala ke cewa kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil hakan nan ne Allah subhanahu wata'ala yake bugun gaskiya da ƙarya yake bugun daidai da banna su wato mutanen Allah masu bin gaskiya har kullum ba su jituwa da mutanen banza kullum fada ake tsakanin gaskiya da ƙarya kullum zaka samu fada ake shi yasa nake fada nake cewa mai yi don Allah da mai yi don Allah ba su fada mai yi don duniya da mai yi don duniya ba su shiri sannan mai yi don Allah da mai yi don duniya kuma har abada ba za su shirya ba ana fahimta wannan sunna ce ta Allah su kwana ta'ala don haka shi ɗan sai rantsarantse malam zai ɗan nana ta mana ayar ta talatin da tara, sannan sai mu ga mai ta 40 mu ga na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين الله illa ibadaka minhumul mukhlasin to kamar yadda muka yi bayani a jiya ya yayi rantsuwa da girman Allah subhanahu ta'ala da kuma buwayansa ya yace rabbi ya Allah bima aghwaytani na rantsi da girmanka sakamakon abin da kai mun nabar da ni la nan na fil ardi wallahi zan kawata musu abubuwa daban-daban a cikin ƙasa wala ughwiyannahum ajma'in wallahi sai na batar da su gaba daya idan ka koma cikin nisa Allah subhanahu wata'ala yake cewa iya dauna illa Inasa, wa ay yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah mutanen nan wato mushrikan qurayshawa ba kowa suke kira ba face shaytani bijirarre wanda yayi wa Allah subhanahu wata'ala tawa'i. Allah sai yake subhanahu wata'ala la'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa yace ni ma wallahi sai na samu wani kaso gwaggwaba daga cikin ainihin wato halittaka wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna adhana al-an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wallahi zan faddasu wallahi zan sa musu buri wallahi wallahi ya dinga faɗa. sannan zan sa musu son duniya da kuma son kuɗi shi yasa ya tabbata a cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa yakburu almar'u wa yakburu ma'a husnan mutum yana girma sannan abubuwa guda biyu suna girma ta tare da shi sulul amal dogon buri wa hubbul mal da kuma son kuɗi na ga wani ɗan dattijo hakan nan ya ce min shekarun saba'in da biyu sai na ce kai ka tafi bai sai na tafi ina ina na tafi wai baka ji an ce life begins at Forty, wai rayuwa tsin da ka kai arba'in wai lokacin ke fara ba? sai ban tausayi shekara saba'in da biyu, har yanzu ka shiga cikin sahun mutanen da Allah Subhana wa Ta'ala yake jin kunya kamar yadda ya tabbata a cikin muslim rahimahullah azara Allah imra'an balaga umruhu 60 sana duk mutumin da ya kai shekaru 60 Allah subhanahu wata'ala ya riga ya yanke masa hangari ai shi sa ya zama cewa daga cikin mutane uku waɗanda Allah subhanahu wata'ala ba zai musu magana ba ba zai kalle su ba sannan kuma ba zai tsarkake ayyukansu ba ran alkiyama cikin mutum uku akwai dattijo mazinaci da shi aka fara Mesin zanin dattijo amma mazinaci furfura ta keto masa ya ba sittin baya ya naushi saba'in kila ya shiga tamanin a wannan lokacin ya kamata a ce ya natsu ya san cewa yana kusa da ƙofa amma wai a lokacin yake zai da yana zambarwa yana kuma bin rayuwa don haka duk waɗannan abubuwa shaitani ya riga ya rantse kuma ta wurare guda biyu kamar da suratul isra'i ta kawo can idan ka koma swat kafin ita qala fa bi'izzatika la ajma'in na rantse da buwayarka sai na salwantar da su gaba daya sannan idan ka koma cikin suratul isra yace abinna la ahsanikanna dhurriyatahu illa khalila qala dhahab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'un mafura wastazil man istata'ta minhum bi sawtik wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal awlad wa'idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa hurura wurare guda biyu nan ne shaitani yake zuwa wa mutane ta inda ba sani ba a cikin dukiya da kuma cikin yaya shi sa Allah subhanahu wata'ala a can yake cewa alhaqumut takasur yawan dukiya da kuma yaya sun shagaltar da ku daga barin Allah subhanahu wata'ala shi sa Allah ya ja kunnan mu ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah 'ya'yanku da dukiyoyinku kar ku yarda su shagaltar da ku daga barin Allah subhanahu Ta'ala). a can kuma idan ka hau yace ya ayyuhan ladina wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna can kuma kasa ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum daga cikin dukiyoyinku daga cikin ƴaƴayenku daga cikin matayenku ake samun makiyanku ana fahimta yaya kiyayya take zuwa za ka haifi ɗa yana burin ka mutu ya gaje ka ya ƙiyayyar take zuwa za ka yi hankero ka tara wa yaro dukiya ya salwantar da ita ta hanyar da bata halatta ba ta nan na ƙiyayya take zuwa don haka mai hankali a cikinmu alkayisu man dana nafsahu wa amina lima ba'da al-maut shi mai hankali a cikinmu shine wanda ya tuhumci kansa sannan ya maza ya haɗa kayansa ya yi aikin da zai amfane shi bayan ya mutu da haka ta wuraren nan guda biyu nan ne shaifani yake zuwa wa ainihin mutane dukiya da 'ya'ya dukiyan nan ana neman ta ko dai ta hanyar halal ko ta hanyar haram bai da mutane ba 'ya'yayen nan kuma babu ɗan da za zaka ce riban haihuwarsa sai ɗan da ka ɗaura shi a kan turba ta islama Don ka ɗauke sa ya je ya karanci biology chemistry physics wace tsiya ce bai san Allah ba ba yi riba haihuwa ba ai ta in ka koma kisar annabi Musa alaihi salatu salam! a lokacin da shi da wannan ɗan saurayin nasa lokacin da suka tafi suka je suka sami khabir alaihi salatu salam! ai kaga sun sami wani yaro fantalaka hatta idza laqiya ghulaman faqatala qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs laqad jita shay'an nukra ya samu wani yaro bai san shi ba shi ma bai san shi ba bai taba ganinsa ba riwaya ta ce min ahsanil aulad shi yaron ma ya fi kowane yaro kyau cikin yaran da suka imma sai ya kama shi a wani kaulin ya masa yankan rago a wani kaulin ya cizge wuyarsa ana fahimta ina son nuna muku yadda iyaye suke halaka sakamakon bin son abin da yara suke so da haka da yake tambayansa qala ka bi ta'wili ma lam alaihi sabra daga cikin abin da ya kawo dalilin kashe wannan yaro wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba rahma yaron nan iyayensa suna kaunansa kaunar da yake ainihin irin ta makanta yaron kuma idan ya tashi ba zai bi Allah ba subhanahu wataala sai ana jiya wa iyayen tsoron son da suke wa yaron in ya ci gaba a haka yana iya jan su su bar hanyar musulunci su yarda su koma shi. don haka sai aka ga gara a salwantar da shi da a ce an yi biyu babu malamai ana fahimta don haka ta waɗannan wurare sanan shaiɗani ne shaidani yake zuwa mutane dukiya misali yanzu idan da zaka tara manyan masu wadata a ƙasar nan yau ɗin nan yau muna talata ko yau ka tara su a talatan nan a ce to za a yi assessing a ga za ka samu da yawa akwai waɗanda ba su samu sallar asuba a cikin jam'i ba ba za ka rasa ba amma kuma fitattu ne a ƙasan Allah ya ba su dukiya su suke da faɗa aji amma da za ka tambaye su yau misali ka ce yau dala nawa take pound sterling nawa yake euro nawa yake insha Allah za su gaya maka saboda abin da aka tasa a gaba kenan shi ake nema ko ta halali ko ta harami amma tijara kasuwanci tsakaninsu da Allah subhanahu ta'ala wannan bai dame su ba shi yasa ce fala yubatti kunna azan al'am malamai ku wannan kinaya ce akan tsantsagwaran neman kuɗi za su dinga neman kuɗi a faferan ko da ha maza ha mata haka za su koma suna neman kuɗi kuma idan ka koma zaka ga ai daga cikin sifofin mutane a yau ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون akwai daga cikin mutane kusan kaso 80 kusan kaso 80 idan ka ba su kai ne nasu in ka hana kuma shikenan an saba ana fahimta duk kusan ta inda shedani ke zuwa al'ummar kenan gaba ɗaya. Kisa yasa illa ma rahma sai dai wanda Allah subhanahu wata'ala yayi wa rahama don haka su ƴaƴaye da muke haihuwa amana ce amma ribar da za mu samu akan wannan haihuwa mu ɗaura su akan turba irin ta islama shin ba ya tabbata a cikin sahihin hadisi ba idza mata al-insanu amaluhu illa min salat idan na rasu kai ka rasu shi ya rasu ayyukan mu duk gaba ɗaya sukan katse sai dai ta fuskoki guda uku daga cikin fuskokin awwaladin salihin yad'u la ko kuma yaro nagartacce wanda ke daga hannu ya ce Allah ya ji kan baba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura shi mutum ba shi da wani abu a cikin aikin sa sai abin da ya gabata. sai malamai suka ce danka kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ka gabata. don haka karka damu ko da baka samu duniya ba in dai ka sami Allah subhanahu Ta'ala to kai ne kai riba rabi'atul adawiyya rahim rahmatullahi alaiha so da yawa take cewa falaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu idza sahha minka al wudd fal kullu hayyin wa kullu nabi fawqa al turab turab Allah in na samu yaddanka kowa ma ya fishi da ni in dai na samu kaunarka ni na riga na samu alawa mai zaki mai kama da mazan kwaila ko ma wane ne ya rabu da ni ya fita hanya ta ba ni ba shi ba shi ba ni Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da gaya mana shedani ya yi rantsarante wala ughwiyannahum ajma'in wallahi sai na bar da su gaba ɗaya. kuma daga cikin hanyoyin da shedani yake ribatar mutane bakin dukiya da kuma 'ya'ya, sai canza halittar Allah subhanahu wata'ala fala yughayyirunna khalqa Allah Allah subhanahu ta'ala ya yi ki baka kaman dinya sai ki ce sai kin koma fara ba ana samu ba sai yanzu abin ya ci gaba ko dai ayi allura ko a sha kwayoyi sai ka ga matar da ka sani jiya baka kirin yanzu ta koma hakan nan kaman balarabiya canza halittar Allah ne subhanahu ta'ala haka kuma daga cikin canza halittar ta yadda shedani ke ribatar mutane Allah ya muke gashi kamar nawa daidai keya sai ki je ki samu gashin doki ko gashin jaki ki je ki sa wai kenan dole sai an ce kina da gashi ana fahimta haka daga cikin sauya halittar Allah subhanahu wata'ala ta inda shedani ke ribatan musamman mata wato kirazan su ana fahimta Allah yakan halicci wata tana da ainihin tashin kirji wata kuma ba ta da shi sai a sha kwayoyi ko a shafa wani abu shi shikenan wasu saboda a ja hankulan al'umma a ce ai kai wanda ta hadu tana da halitta wannan duka sauya halittar Allah su ta'ala ko ko a'a gashin giran nan aji a kwashe shi annabi su sallam ya tsine ma duk wanda sai wannan ko kuma aji a sa menene eyes menene cikin shi lashes lashes a sa ya fada mai ta ba ba ta iya ƙimta idanun da kyau wai amma kwalliya ce yanzu kai yadda za ka dinga ƙimta idan kai so kai dawo ita ba ta iya yin haka saboda tana tsoron abin sai sai ta yi dabaru sannan sai ta kimta bayan ɗan sakon talatin sannan ta kimta wai amma duk da haka kwalli yaki ana fahimta ko a je a yi shafe-shafe in ka kusance ta maimakon ka ji ƙanshi zai ka ji kawan duniya ta tashi saboda mayukan wari suke yi sannan ta shafa abu ka rasa wai wannan wace irin halitta ce mutum ne wanda ka sani ko ko ta halitta daban dukka waɗannan abubuwa yana ɗaya daga cikin hanyoyin da shaidani ke zuwa al'umma malamai ana fahimta to amma da yake ya san cewa akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tsare daga cikin wanda zai batar sai ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka waɗanda ka tsarkake ana karantawa al-mukhlasin bi fathil lam sannan ana karantawa al-mukhlasin bi kasril lam waɗanda su suke neman yaddanka har kullun suke tsarkake aiki don kai malamai sun mana bayanin ikhlasin nan ko menene tsarkake aiki aka ce huwa ma la yaftali alaihi almalakan shine abinda mala'iku ba su iya leka shi shi ikhlasin ana fahimta wala ya'rifu mahallahu shaytan sannan shaytani bai san inda yake ba bare lalata amma daga lokacin da mutum ya rasa ikhlasi tsarkake aiki to ya shiga wani babi na riya riya kuma shirka ce karama kamar yadda hadisi ya tabbata. shi yasa zaka ga a ayoyi daban-daban daban ni da kai da shi da ita da su duka an umurce mu da mu tsarkake aiki zuwa ga Allah subhanahu wataala fadu Allah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al ku kira Allah kuna masu tsarkake masa addini inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahu din كبوت الله سبحانه وتعالى كان مدركة الدين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ني إن أن أمرتيني بأنبوتي الله سبحانه وتعالى إنا مدركة مساء الدين النبي يوسف أبن الله سبحانه وتعالى فلاك نشكاك إنساء ولقد همت به وهم بها لولا أضاء برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين yana ɗaya daga cikin bayin Allah subhanahu ta'ala waɗanda Allah ya tsarkake sannan dukkaninmu mu gaba ɗaya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din ba umurce mu ba face mu bauci Allah subhanahu ta'ala muna masu tsarkake masa addini gaba ɗaya annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labarin irin ikhlasinsa wadkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya sannan gaba ɗaya muminan farko sun gaya ma mushrikan quraishawa qul atuhajjuna fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun arkin aiki mukan gaba ɗaya ba wanda za mu yi aiki dan ya yabe mu ko dan ya ce mun iya Allah subhanahu wata'ala shine muke neman yardansa Abu Sumama radiyallahu anhu ya hakaito yana cewa hawariyawa mutanen annabi Isa alaihi salatu wassalam sun tambaye shi ikhlasi tsarkake aiki tsarkake aikin nan da ake magana wai shin menene shi kuma wane ne mukhlisi mai tsarkake aiki sai tsarkake aiki shine kai abu don Allah subhanahu ta'ala karka yi don a ce ka iya karka yi don a ce ka fi kowa karka yi don a ce in bakin kai daga an samu ɗayan guda uku shikenan aiki ya lalace ka faɗa wani babi na shirka da kuma riya sannan ya ci gaba da cewa shi ko mukhlisi mai tsarkake aikin aikinsa shine mutumin da yake aiki wanda baya so a yabe shi ana fahimta don haka illa ibadaka minhumul mukhlasi sai dai bayinka ya Allah daga cikin ‘ya'yan da annabi Adam zai haifa waɗanda ka tsarkake ko kuma waɗanda suka tsarkake ayyuka zuwa gare ka. Wannan shi ne shiraɗin ainihin tsira. Amma idan ba a samu wannan ba, shi yasa Allah subhanahu ta nake cewa ya abu duna ni layu yushriku na bi shai'a? samu ko ko sharaɗin samun rinjaye akan makiya riko da addinin Allah subhanahu ta'ala wato bayan an yi bauta sannan kuma kar a haɗa Allah da wani amma da zaran an shiga wani babi na haɗe-haɗe to shi kenan kuma faɗuwa ta zo illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka waɗanda ka tsarkake su malamai sai suka yi mana bayani daban-daban daban a ƙarƙashin wannan aya wato akwai qira'at ko da ke kafin mu zo ana fahimta an mana bayanin shi ikhlasin nan menene shi su wanene ne ainihin waɗanda ake nufi da cewa "Inna ibadaka minhumul mukhlasin gaba kaɗan za mu yi bayani insha Allah ko su wane qala hadha قال هذا صراط علي مستقيم Allah سبحانه وتعالى ce shi kenan tunda kai abin da ka zaɓa wa kanka kenan ka ɗauki matsaya na bore da tawaye da kuma fito na fito da ni mahaliccinka ƙala sai Allah subhanahu wa ta'ala ce haza wannan ni kuma siratun wata hanya ce alayya gare ni ne gare ni mustaqim wato daidaitatta ana karantawa ƙala haza siratun ilayya mustaqim akwai daga cikin wato abin nan Ziyad ibn Abi Maryam da Abdullah ibn Kathir suna karantawa haka wannan wata hanya ce mai kakka ma'ana duk wanda ya biyo ta hanyar da na ɗaura annabi Adam ɗin da kai wata waye kai bore kai faɗa da shi wanda ya bi hanyarsa to wannan hanya ce mai miƙuwa zuwa gare ni sambal ana fahimta shi yasa kullum musulmi ba shi da buri koko daga cikin burinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura shi akan sirat mustaqim kullum muna nanatawa karanci so goma sha bakwai a rana ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan hanya ta ce tsayayya ku bita wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kar ku bi wasu hanyoyi waɗanda ba hanya ta ba ai kaga annabi shu'aib a lokacin da yazo yana kira mutanansa yace wazinu bil qisas al mustaqim ku yi awo da awo wato na mudu tsayayye wanda yake daidaitacce wanda yake ainihin babu fantarewa babu karkacewa a cikinsa domin daga sanda aka samu karkacewa daga tafarkin da mutum yake to shi kenan wannan ɓanna ta samu ana fahimta don haka ana karantawa ƙawala haza siratun alayya mustaqim ana karantawa haza siratun ilayya mustaqim sannan kuma qais bin ubad da kuma ibnu sirin da qatada rahmatullahi alaihim suna karantawa haza siratun aliyun mustaqim wato wannan wata hanya ce madaukakiya daidaitatta amma abin eh, jarir sabari rahimahullah yace wannan riwaya ce shazza ainihin abin da yafi wadancan riwayoya musamman ma wacce tafi girman soyuwa yace haza siratun alayya mustaqim wato hanyar da ainihin abin nan gaba ɗaya ƙura suka tabbatu a kanta wannan wata hanya ce daidaitatta tsayayya zuwa gare ni duk mutumin da ya rike ta to shi kenan zai kama hanya samfar zuwa gare ni ai ka za a ginu wasu san wannan magana ana fahimta ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al wa ila tariqin mustaqim kaga aljanu ma sun gane wannan magana mun ji wani littafi mai ɗanɗano da zaƙi yana shiryar da mutane zuwa ga ainihin hanya madaidaiciya ita ce suratul mustaqim kullum kuma muna roƙon Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Allah ka ɗaura mu akan hanya madaidaiciya saboda duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura shi akan hanya madaidaiciya to wannan ya samu dacewa daga Allah subhanahu wata'ala saboda ba wani abu guguwa ba za ta zo ta tafi da shi ba shubha ko tantama ko rudani ba zai zo ya ɗauke shi daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura shi akai ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin bushara da Allah subhanahu wata'ala ya masa bayan ya masa gafara inna fatahna laka fathan mubina sai ce me li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima yashi yadda kai hanya madaidaiciya shi duk mutumin da yake kan hanya ta daidai da wanda yake kuma bai hanya ta daidai ba daidai suke ba a wurin Allah subhanahu wata'ala أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم شنو وين يكي تفي الدون كوفي هكا اكيفي او تفسك سا شي ne yafi shiriya ko ko wanda yake kansa a ɗage yana tafiya kan hanya madaidaiciya ba daidai suke ba don haka har kullum wato ainihin Allah subhanahu ta'ala ke cewa hadha siratun wannan wata hanya ce alayya zuwa gare ni mustaqimun madaidaiciya duk mutumin da ya bita to ya kama hanyar dacewa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala annabi Musa da annabi Harun alaihi masallatu wassalam Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa hanyar da ya daura su akai daidaitatta ce wa hadainahu masiratal mustaqim muka shiryar da su hanya wacce yake ainihin madaidaiciya sannan sahabbai idan ka duba Allah subhanahu wata'ala ya musu bishara wa'adakumullahu maghanima katiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum wa litakuna ayatan lilmu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima ya daura ku ya shirya ku akan hanya wacce yake ita ce madaidaiciya don haka har kullun daga cikin addu'an mu Allah subhanahu wata'ala ka sanya mu kyakkyawan karshe amma mu sani kwarai shaytani ba mu da makiyin da yake ya daran mu shaytani kullun shaidani idan kai ma'abucin sallah ne kullun kokari yake samu riba a ce an yi jam'i baka in ma'abocin karatun qur'ani ne kullun fata yake Allah ya sa a ce yau ka manta ba karanta qur'ani ba kai duk wani irin aiki da ka sani na alkhairi wanda kake yin sa kullun shaidani addu'a yake Allah ya sa ka manta karkai ana fahimta sannan akwai tarko tarko tarko da ya dana daban daban daban daban shi yasa nake cewa mai talbisu ya kawo cewa idan mutum ya mutu da imani mala'iku suna mamakin ya aka yi ya kwaci kansa wurin shedani saboda tarko tarko ne in ba shaye-shaye ya daura ka akan zina in ba zina sata in ba sata abin nan riba in ba riba shubuha abubuwa dai ga sunan daban-daban daban-daban to in Allah subhanahu wataala ya taimake ka ka kwace daga cikin waɗannan abubuwa gaba ɗaya to baka da abokin sama da shi shedani ba shi da abokin ƙiyayya sama da kai malamai sai suka yi bayani anan suka ce abinda ake nufi haza siratun alayya mustaqim wannan ikhlasin alkin aikin nan da aka yi magana illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka daga cikin waɗanda zan fatar ɗin wanda ka shiryar ka tsarkake to sai aka ce to wannan siratin ita ce hanyar da za ta kai mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala zance na farko kenan zance na biyu aka ce haza tariqun alayya jawaz wato ikhlasin ita ce hanyar da mutum zai bi ya samu ya ketare ya tsallaka zuwa wurin Allah subhanahu wataala tafsiri na biyu kenan na uku kuma suka ce haza tariqun alayya istiqamatu wato wannan wata hanya ce wacce yake ni ne a kaina zan daidaita ta ga mutumin da ya shige ta fasara ta uku kenan to waɗannan bayin da ake magana illa ibadaka minhumul mukhlasin waɗannan su wane ne inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna ibadi lallai bayina laysa laka alaihim sultanun ba ka da wata hujja wacce yake za ka iya halakar da su illa man ittaba'aka min al-ghawin fa ce waɗanda suka bi daga cikin bayina ɗin daga cikin batattu in an ce gawa ya bace wa ya sa adamu rabbahu fa gawa ana fahimta to al wato waɗanda suka bace wa shu'ara yattabi'uhum al mawaqa batattu su ne suke bin mawaƙa amma ba yiwu ba ana fahimta don haka inna ibadi lallai bayina laysa laka alaihim sultan ba da wata hujja wacce yake zaka iya salwantar da su ko kabar da su illa man min al-ghawin waɗanda suka bi ka daga cikin bayina waɗanda yake batattu in ka koma can cikin nah Allah subhanahu ta'ala ya mana bayani innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun don mutumin da zai yi imani ya zanto kuma yana dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala gaskiyar dogaro shaitani bai isa ya masa tasiri ba Kisa yasa ayi daban-daban fa tawakkal Allah in ala anan haqqil mubin wa tawakkal Allah da sauransu ayi da yawa da yawa ai mun karanto da kujin kaɗan a baya daga cikin sifofin mu'mini akwai tawakkali innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum wa ala rabbihim yatawakkalun masu dogaro ne ga Allah saboda duk mutumin da ya hada imani da tawakkali to kaga dai ba kasafai guguwa za ta zo ta dauke shi ba ana fahimta sannan kuma arzikinka zai dinga zuwa maka ba tare da tashin hankali ba sakamakon dogaro da nassin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr takhdhu khimasan wa taruhu bitana idan da za ku dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala gaskiyar dogaro da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu tsuntsu ke fita bai san inda za shi ba amma zai fita cikinsa ba komai kuma ya dawo cikinsa a cike to inda ni da kai da shi da ita za mu yi irin wannan dogaro ga Allah subhanahu ta'ala to hakan nan arzikin ka zai dinga zuwa ba tare da wahala ba ana fahimta a don haka waɗannan bayan inna ibadi laysa laka alaihim sultan innahu laysa lahu sultanun ala na amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala alladhina yatawallawna na hum bihi mushrikun Shaitani yakan samu rinjaye da galaba ne akan mutane guda biyu waɗanda suke daka tasa suke shiga cikin sha'aninsa suke biya tasa ana fahimta sannan da waɗanda suke haɗa Allah subhanahu wata'ala da wani ko dai a wurin bauta ko kuma a a wurin nema gashi nan dai hanyoyi daban-daban duk abin da ya same ka kai baka yarda da Allah ba ana fahimta an jefe ka an yi maka kaza an ce kaza to mutumin da zai dakata ta ko kuma ya dinga haɗa Allah subhanahu Ta'ala da wani a cikin bautarsa to wannan shine shekani zai iya halakar da shi gaba ɗaya. to su wane ne waɗannan inna ibadi ɗin bayin nan su wane ne akwai zantuttuka da dama na farko aka ce mu'minun su ne muminai wato inna ibadiyal mu'minun lallai bayina muminai ba za ka iya halakar da su ba zance na farko kenan zance na biyu aka ce ma'asumun waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tsare ba za ka iya ɓadda su ba imamu qatada shine faɗi wannan radiyallahu an zance na uku har wa yau a wani ƙaulin daga qatada radiyallahu an al-mukhlisun masu tsarkake aiki ɗan tsagwaran tsarki ba za ka iya ainihin ɓatar da su ba ibn ya yace radiyallahu an kauli na hudu ai al wato waɗanda suke bin Allah subhanahu ta'ala suke masa fa'a sau da kafa waɗannan ba za ka iya ɓadda su ba kowanne a ciki yana da mashiga ko dai muminan ko masu tsarkake aiki ko masu da'a ko masu tsarki duk gaba ɗaya duk wanda aka ɗauka daga ciki innan ko waɗanda Allah ya tsare dukkanin fassara in ka koma cikin Ƙur'ani wasu wurare akwai abin da yake karfafa haka na. wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa'inna jahannama lallai wutar jahannama lamaw'iduhum ita ce matattarar su gaba daya ma'alƙawartar su ajma'ina gaba daya ana fahimta la sabatu abwab لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم الله سبحانه وتعالى كما يدي فتاة وتآية يتي قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ni kuma gaskiya ce wallahi ina nana ta maka wannan gaskiyar in ji Allah subhanahu ta'ala ita nake faɗa wallahi na rantse da girma na da buwayata ni ma zan cika wutar jahannama makil da kai da su waɗanda suka bi ka babu wanda zai sha babu wanda zai fita don haka anan Allah subhanahu ta'ala ta mana bayanin cewa wato inna jahannama la maw'iduhum ajma'in lallai wutar jahannama ita ce ma alkawartar su gaba ɗaya nan ne za a karkata su laha ga ita wutan sab'atu abwabin tana da ƙofofi guda bakwai li kulli babin minhum da kowace ƙofa daga cikin waɗannan mutane wanda suka bika juz'un akwai wani kaso maksumun wanda yake an kasa idan mutum misali mashayin giya ne akwai ƙofa ta mashaya giya in dan luwadi ne akwai ƙofa ta ƴan luwaɗi in mazinaci ne akwai ƙofa ta mazinata kowace ƙofa da ka gani daga cikin ƙofofin jahannama akwai irin mutanen gwargwadon su gwargwadon irin yadda za su dinga shiga ta wannan ƙofa. Ai, kamar aljanna ba tana da ƙofi guda takwas ba? Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don mutumin da yawa waye gare shi a shaɗu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu وأن عيسى بن وأن عيسى وأن عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق ذا أبو إمشي كوفوف الجنة غدا تقوس شوت يا جدا ما زي شدا سنة إذا كقوم أولي حديثي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده تاتكي دا ما أبو تاكو وتقوم to aljanna ma kuma tana da ainihin kofofin da kowa zai shiga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya tashi sai ya tambayi sahabbai radiyallahu anhum man minkum asbaha al-yawma sa'ima waye daga cikin ku ya waye gari yau yana azumi abubakar ne siddiq radiyallahu anhu yace ana ni ne yau na waye gari ina azumi sai ce wa man minkum al-yawma at'ama miskina cikin ku yau wane ne ya ciyar da miskini Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu an yace ana ya Rasulullahi ni na ce da miskini a yau wa man minkum al-yawma ada marida a cikin ku a yau wane ne ya ziyarci mara lafiya Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu an yace ana sai ce wa man minkum al-yawma shay'a janaza a cikin ku a yau ko asba'a janaza wane ne cikin ku ya bi janaza Abu Bakr sake daga hannu radiyallahu yace ni ne sai ce to ba mutumin da zai tattara waɗannan sifofi da na ambata kace duk kana ciki face Allah subhanahu wata'ala ya shigar da shi aljanna ta kofofin aljanna sai ya ce kai kuma ina sa ran Allah zai kira ka ta kowace kofa daga cikin kofofin aljanna saboda kawaye gari kana azumi kai ma abucin azumi ne tawaye gari kana ziyartar mara lafiya kai ma abokin ziyara ne tawaye gari kana raka janaza kai ma abokin rakiya ne tawaye gari kana ciyar da miskini kai ma abokin ciyarwa ne to duk mutumin da ya tattara waɗannan sifofi zai ji sunansa a kofa mai lamba ɗaya ya sake jin sunansa a kofa mai lamba biyu yana da dama Allah zai ba shi dama ya shiga ta cikin ƙofofin da ya ga dama ya shiga to haka sabon Allah Allah kai mana tsari idan mutum ya haɗa kisan bayan Allah waɗanda ba su ji ba su gani ba ya haɗa da shan giya ya haɗa da zina ya haɗa da liwafi to shi ma haka zai dinga jin sunansa ƙofofi daban-daban ana fahimta sai ya duba in ya kai ya dawo sai ya duba ya nazarin to a tunaninsa wata ƙofa ce mai ‘yar dama-dama ya shiga ta wurin, amma fa duk kuma koda ya shiga bai fita ba. saboda azabar da take na ita take a ta don haka fanzur li nafsika ayyad dari takhtaru sai ka zaba ma kanka kaga mecece wani irin ainihin gida ya kamata ka dauka malamai suna cewa wato an tambayi Sufyan ibn Uyayna radiyallahu anhu wai sultan sultan ilan da ake magana inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin menene ake nufi da wannan hujja Ibn Jarir yake cewa abin da ake nufi da sultan ita ce hujja wato eh ba ka da wata hujja ka salwantar ko ka halakar da wani mutumin da na shiryar da shi kauli na biyu aka ce a alqaru wal ghalaba ba ka da dole mutumin da Allah subhanahu wataala ya daura shi akan turba kai baka isa ba saboda wani tirsashi naka kai shedani ka bar da shi daga hanyar Allah ba za ka iya wannan ba don haka sai aka tambayi Sufyan ibn Uyayna radiyallahu an akan wannan al'amari sai aka ce laisa laka alaihim sultan yaya wannan aya mai ake nufi da ita Ba ka da hujja akai sai ce ba ka da hujja wato ka batar da mutanen da ni Rahama ta yalwace su ana fahimta mutanen da yake ni na yalwace su da rahama kai baka isa ka zo kawai hakan nan ka da su ba domin kana ƙoƙarin ɓadda su ne suna neman gafara kuma ni ina gafarta masu duk sanda ɗan adam ya yi laifi ya ce Allah na tuba Allah subhanahu ta'ala zai anshi gafararsa in ya koma ya dawo Allah zai anshi gafararsa kai har ma ƙarƙashin arizin yake cewa idan mutum ya yi laifi ya ce Allah na tuba Allah subhanahu ta'ala yakan ce lallai wannan bawan ya san yana da mahalicci mai ansan tuba shi ya dawo ya tuba don haka ka je na gafarta maka zunubanka malam ya ci gaba da cewa wa inna jahannama Allah ta'ala yake ƙarƙashin wannan aya wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in wato ainihin wutar jahannama ita ce matattarar gaba ɗaya imam tabari rahimahullah ya rawaito da isnadinsa an Hassan bin Abdullah an samo daga Hassan dan Abdullah an Ali daga Aliyu dan Abi Talib radiyallahu an qala wata rana ya hau kan minbari yana khutba sai ce hal tadruna kaifa abwabun na. wai shin kun san kofofin wuta ya suke yake tambaya mutane qalu sai suka ce ka nahwi hadhihi al-abwab ai kofofin wuta kaman kofofin mu ne nan ai yadda za ka yi ƙofa nan ciki da falo misali ko ko two bedroom ko three bedroom ko a ya ce a ai ƙofar wuta ba irin ƙofar ɗaki na bane ba irin ƙofar ɗakin ka bane walakin hakaza sai ya sifanta wa wasafa ba'daha fawqa ba'd yace ai ƙofar wuta haka take ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya ana fahimta saboda don mutumin da aka sa sannan ku gane cewa akwai darajat akwai darakat ita aljanna tana sama domin a sama ne za a hauta ita kuma wuta tana ƙasa to ita wutar asbaq wato ƙasa ce cikin ƙasa cikin ƙasa cikin ƙasa shi yasa Allah subhanahu wa ke cewa innal munafiqina fi dawkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira lallai su munafikai suna can ƙasan ƙasan wuta saboda ai mutumin da ya saba ma Allah amma an sa shi a sama to ai ya samu matsayi to ba sama zai hau ba can cikin ƙasa za a murƙushe shi a cikin akwati a ɗaɗɗaure sannan kawai sai dai a dinga juya shi kamar da ake juya kazan injin in nan ya gasu can ya gasu in nan ya gasu can ya gasu ni ko sai na faɗa a bara na ce ka taɓa ganin wani mutum daga cikin wai saboda ɓacin rai an ɓata masa rai kawai ɗauki dutsen guga mai zafi ya tafarfasa ya manna ma kansa aka ce me ya faru ya ce kawai an ɓata mai rai ka taɓa ganin sa me yasa tunaninka ba zai yi ba saboda zafi to in ko za samu mutum ya yi yau ya za ka ɗauke shi sai da hankali to wannan wutan sai da aka goge ta aka wanke kusan kaso 90 aka sulliye ba ta da wani abu sannan aka kawo mana duniya dan mu iya tunkararta to asalin madara wutan ya take ana fahimta ɗan adam aka tattalin ma wannan sannan kuma da aljani don haka ba ka da abin da ya kamace ka dan adam irin ka bi Allah subhanahu an samo daga imamu qatada radiyallahu an yana cewa a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala laha abwabin li babin minhum juz'un maqsum ƙofofin wuta guda bakwai ne kowace kofa daga cikin waɗannan masu saɓon Allah akwai wani kaso wanda yake an karkasa waɗannan ga tasu waɗannan ga tasu waɗannan ga tasu ce iya wallahi manazilu bi amalihim ita wuta gwargwadon irin yadda aikin bawa yake gwargwadon inda zai shiga abinda Hausawa ke cewa wai iya kuɗinka iya shagalinka ka san daga cikin mutane waɗanda Allah subhanahu Ta'ala ya halitta wani kai kanka tana tsoron irin aikinsa ana fahimta aikin da yake na saƙon Allah da ya wuce hankali kai kanka kana tsoron wannan aiki to iya irin yadda ka ɗauko aikin a nan iya irin yadda za ka tunkari wutan ke na ran alkiyama haka imamu da ya faɗa radiyallahu an sannan ibnu jarir yana cewa eh, laha sab'atu abwab wato da aka ce tana da ƙofofi guda bakwai sai ya fara lissafi ya ce ha ha jahannam farkon wuta ita ke wutar jihannama. ana fahimta ma lava sannan wutan lava wacce can tura na ƙasa ƙasa kalla innaha lava nazza'atan lishawa tad'u man agbara wa tawalla wa jama'a fa'awa ita aikinta idan aka sa mutum kasan wuta idan mutum ya shiga yakan toye ana fahimta to na zata lishawa a shawa ita ce fata sai ta sabu da mutum gaba daya ta dauman adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa ita idan ta taso tana zambarwa kiran kafiran take ita ina wane da wane da wane wanda ya saba wa Allah kuma baka isa ka gudu ko ka boye ba kai da kanka zaka ce gani zaka shigar da kanka sai ta soye ka gaba daya ita aikin laba kenan ita ce ta biyu inji ibnu jarir sannan sai al husama wa ma adraka mal husama mai ya sanar da kai abinda ake cewa al Na narullahi al-muqada ita wata wutar Allah ce wacce yake bata bisa shewa kullum azgage take a hure idan aka ce hasama ya karya ita kuma abinda suke yi idan aka sa bawa sai ta karya shi gaba daya duk wata gaba da ke cikin jikinsa zai kari ana fahimta malamai ba kuma zai sauya shi ko ya hana wai a ci don mawkifin inda ka riga ka je da sabo to ba maganar tausayi babu shi da ka aiwatar da za a maka kenan ana jefa ka za ta ya ka gunduwa gunduwa sannan sun masa'ir ana fahimta sannan sai wutan sa'ir ita kuma za ta dinga ta farfasa ka ne misali ƙila ka taɓa yin typhoid ai za ka ji ka kai ba rayayye ba kai ba matacce ba wani zubin ka ji kamar mai ulcer ka ji cikinka kamar ana hura maka wuta to haka za ka dinga maka tana gasa ka a gashe gargasa ka za ta dinga ita kuma wutan sa'ir kenan summa as-saqar sannan saqara wa ma ka ma saqar menene abin da ya sanar da kai abin da ake cewa saqara la tubqi wa la tadha ita ba ta bari sannan ba ta ragewa lawahatun lil bashar idan aka sa mutum sai ta mai da shi baki kaman shuni sai ta canza ka duk ka duk kyanka za ta mai da ka yadda ka san shuni ana fahimta kowace wutar akwai yadda Allah subhanahu ta'ala ya ajiye ta da aiki sannan akwai jahim ita wutar jahim ita ma tana kama da sa'is ana fahimta ta farfasa bawa za ta dinga da kasar ruwan zafi misali da ruwan zafi da tafasasshen man gyada kana ga wanne ne in aka tsoma mutum a ciki zai fi samun tsananin kuna man gyada ko to ita ja'ain kamar irin aikin da man gyada ke yi aikin da za ta bawa a jiki kenan ka san kai yanzu in ba wato bisa by accident aka ce ya faru rashin sani ba da hankalinka ba za ka shiga cikin mangyara ba ana fahimta to idan aka koma wancan wurin lokacin bayan da za ka iya yi kai da kanka ma za ka zo ka shiga saboda aikinka a nan ba mai kyau ba ne sai wuta ta ƙarshe ita ce hawuya in an ce hawa ana fahimta ita ce ita gangarawa wato kamar sama ne za ka dinga gangarawa kana shiga kamar dutse ne misali na wuta za ka gangara ka shiga ka dinga gangarawa kana shiga kamar sa'ud ta can sa'ud hiqahu sa'uda za mu shigar da shi wato kuta sa'uda zai hau dutse ne tafasance jajajir zai hau ya kama ya kama sannan ya gangaro sannan ya hau ya kama ya kama ya gangaro to ita ma kusan hawiyar haka za ta dinga haka mutum yana ta gangarawa ya dinga gangarawa daga mataki zuwa mataki wannan duk wannan fitina da kake jifa ɗan adam da aljani aka tattaran ma ashe cin bai kyautu ga ɗan adam ya koma ga Allah ya gyara ayyukansa ba Allah muke roƙo ya sa mu kasance cikin masu bin sa kuma ya taimake mu ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe an ce lokaci yayi za mu dasa aya nan insha Allah alam fili gare ka Assalamu alaikum ina malam fatan alkhairi Allah yace ina tambaya don Allah malam menene matsayin dan da haka haifa ba tare da aure ba ya matsayin shi yake a kiyama eto eh ya matsayinsa irin matsayi ne irin na da idan ya bi Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yana iya masa rama ya shigar da shi aljanna in kuma ya saɓi Allah to kamar in yadda da ne wanda aka haifa ɗin ɗa sosai bai bi Allah ba inda zai shiga wuta to shi ma haka dan zinan zai shiga wuta in bai bi Allah ba na'am sai tambayar shi na biyu ce malam da Allah a ja hankalin maza masu yawaita bayyana tsaraicinsu a gaban maza 'yan uwansu misali kamar suna ɗaki ɗaya zai canza kaya ko wani zubin wanka in an yi magana sai ce to me ai kai namiji ne da haka wannan abin yana faruwa sosai cikin maza to wannan yana daga cikin nau'i na jahilci ya tabbata a cikin hadisi an ce an tambayar sallah shin mutum na iya tubewa haka a ɗakin sa shi a ai tattare da kai akwai rukaba'u akwai masu tsaro don haka su kan suka ji kunyansu ko da kai kaɗai ne a ɗaki za ka sauya sutura to bai kyautu ba bai daga cikin tarbiyya da ladabi na musulunci ka yi zundur sai ka samu doguwar riga ka suturta saboda kunyan mala'ikun da kake tattare da su sannan in ka canza ƙasa sannan sai ka canza sama shine abin da ya kamata na assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya amin malam ne matsayin wanda yana azumi sai ya mubashara ga iyalinsa har ya fitar da mani ba tare da kwanciyar aure ba a cikin yinan azumi so sumbanta ba laifi bane ga mai azumi kamar da ya tabbata a cikin hadisi na Aisha radiyallahu anha ta ce kana annabi sallallahu wa huwa sa'im annabi ya kasance yakan yi sumbanta yana azumi amma sai malamai suka sanya sharaɗi ƙarƙashin wannan bi shartil aman da sharaɗin aminci saboda wani matashi ya zo ya tambayi annabi sallam cewa shin ya Allah? zan iya sumbantar matata annabi ce da shi a'a wani dattijo ya zo yana makarkata ce ya Allah, zan iya sumbantar matata ce je ka ta sumbanta saboda ƙarfinsu da kuma ainihin na kiyar ba ɗaya ba ne ana fahimta da haka aka shige gaje ka sai kai kuma bai abin nan ba saboda shi wannan jinin shi a tsinke yake wancan kuma ya riga ya kai boda To, ƙarƙashin tambayan wannan malami duk mutumin da ya tasar wa matarsa bayan ya san bai da aminci, to ya kira ruwa irin na August. da haka tun da mai zuba ya zuba in Allah ya kai mu lafiya azumi ai baya sai ya warware ya zage ya 61 ya ce ya kira ruwan ai to me ya ruwan mu kai ne ka tabo su <laughs> ana fahimta shine abin da zai Allah ya sauki na'am Assalamu alaikum Allah ya ƙara malam imani da takawa malam tambaya ta ita ce a wajen tahiya wai an ce ba a cewa assalamu alaika ayyuhan nabi sai dai a ce assalamu alan alan nabi wai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati malam ya abin eh wannan hadisi ne na Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu an mun kasance muna cewa assalamu alaika lokacin da annabi sallam wato yake raye bayan ya rasu sai muka kowa wani ce assalamu Alan nabi kamar da Aisha ta karfafa wannan magana radiyallahu anha don haka dai matsala ce wacce ke malamai sun saba a kanta amma ni abin da nake a kansa cewa nake assalamu ala nabi riko da zahirin wancan hadisi ina fata mai tambaya ya fahimta na sai eh, assalamu alaikum da fatan malam zai sha ruwa lafiya wannan ɗari biyar ne a sa asusun marayu a yi man addu'a malam na neman aiki shekara biyu kenan tunda yayana ya kore ni daga shagon shi na kasance ina zaman banza bani da abin yi don Allah a sana addu'a to Allah nake roƙo da kai da ire-irenka Allah ya baku abin yi mai albarka wanda za ku tsaye kuma ku taimaki musulunci na Salamu alaikum Allah ya tsara malam ilimi malam don Allah ya halatta mutum yayi sallan nafila ba tare da karanta ba tare da karatun sura ba wato ya karanta Fatiha kawai babu laifi ya tabbata a cikin sunan akwai matashin da ya zo wurin annabi sallam ya tambaye shi da "Mai kake sallah ce da fatiha nake da haka sai malamai suka ce babu laifi mutum yana iya karanta fatiha ita kadai ba tare da sura ba amma a malikiya dole sai ka hada da sura in ba sura kuma karatun sura da tsayuwa dan ita sunna ne barin sunnoni guda biyu yakan haifar da ainihin qabliya don kai rage amma a zahirin hadisi babu laifi kana iya karanta har ka ta wadatar maka amma da fatiha ne za ka bari inda za ka karanci qur'ani gaba ɗaya ba tare da fatiha ba to ba ka da sallah don ita farilla ke rukuni ne na sallah Na. sai tambaya na ƙarshe tambayar shi na biyu kenan yana tambayar malam halattun ya siman yarinyar da yake nema wacce zai aure ta ya sai mata waya kafin a yi auren me halaccin haka to wannan ai kyautatawa ne in har iyayenta sun ga suna za su aminta ka bada wannan babu laifi kyautatawa ne amma da za ka yi haƙuri har sai ta zama matarka tukuna da haka din ya fi soyewa saboda waya tana da ainihin ƙofofi ko ko kafofi guda biyu takan iya zama alheri takan iya zama shari da za ka yi haƙuri har ta zame matarka din, to ba matsala sai ka sai mata samson ba matsala eh insha Allah na'am so abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana alkhairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani da kuncin rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunan Allah ka taimake su kulawa da matsugunan wanda ba shi yewa yawa Allah ka ba su abin biya wanda ba shi yewa yawa Allah ka ba su abin biya ‘yan kasuwa da suke kasuwanci da nufi taimakon al'umma Allah ka yaukaka dukiyarsu ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai fara su lafiya a cikin gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya Allah ka yaye mana wannan fitina da tsadan kaya tsadan farashin kaya da wahalar rayuwa da kunci da muke ciki Allah ka yaye mana Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka kare mu sharrin gobara Allah ka kare mu sharrin ambaliya sojojin ƙasar nan da suke fagen fama da nufin aiki don ƙasa da 'yan ƙasa da kuma taimakon addini da wasu abubuwa Allah ka taimake su Allah ka ba su sa'a su murkushe waɗannan 'yan ta'adda idan ba masu shiriwa ba ne 'yan ta'addan nan Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi an da ya addabe mu Allah ka addabe shi an da ya hura mana wuta Allah ka hura mata. don mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa wanda aikinsa kisan mutane ne Allah ka ɗaura wanda za su yi ajalinsa don mutumin da ya ɗaga makami akan kanmu Allah ka sa ya zama ajalinsa Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya shuwagabanni da ka ɗaura akan kanmu Allah ka taimake su da taimakon ka. Allah karka basu da dabarunsu waɗanda suke da hannu wurin huna wannan hargitsi in masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shiriwa ba ne Allah ka saukar musu da fitintunu daban-daban don mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah kar ka bashi ya zauna lafiya Allah ka ba mu ƴaƴaye masu amfani masu albarka shiryayyu masu amfani ga al'umma banda za su tausaya mana lokacin da karfin mu ya kare masu yi mana addu'a lokacin da muka yi kaura Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك